kaga idan manzan Allah yana iya yin addu'a ya ce Allah kada ka bar kabari na ya zama gurin da mutane za su ne me yake nuna maka duk wani kabari a duniya ko wani mutumin kenan ana iya mayar da kabarin ya komawa ba wai shi na cikin ba a kabarin na shi ya komawa idan manzan Allah yana iya faɗa cewa Allah kar ka bar kabari na ya zama gunki yashi kabarin duk wanda ke kasa da darajar annabi kabarin na iya komawa ya zama gunki ya zama gunki idan abin da wanda ake wa bai da hannu wajen ta asisinsa kaga kabarin ne kuma kunki, wanda suke zuwa wurin suna bautarwa bautar kunki suke bautar kunki suke amma idan yana da ta'asisi shi da kansu ya assasa cewa a yi kafin ya bar duniya yanzu an koma shi yana shi gunki ne kabarin gunki ne sannan suna bautarwa suna bautarwa haka ake su kuma su shi bala'in su wannan bala'in da ake a kabarin su wallahi su suka asasa in su suka nuna addini ne shari'a ne neman albarka ne da mutanen su har ta kai daga mutum ya je kabarin abinda Allah kaɗai ake neman ayi mutum yana cewa shehu ka ba shehu kai mana shehu kalamun ce mana shehu kai mana ba kwa ganin suna su jira suna shi yasa na rantsi da Allah kuma wannan kafircin da suka dosa suka dora da sunan addini billahi allazi la ilaha illa huwa in ana iya karɓar shi a matsayin addini to tauhidin da mushrikan maka suke ga ana iya karɓar shi a matsayin ban ga dalilin da zai sa ba ka yanke masu abu jihar da su abu lahab hukunci na mushrikai wanda suke kan wannan aƙida ta tijjaniya ta su yi hukunci cewa asasin aƙida ba shi ka in dai kana iya kallon asasin abin da su abu lahar suke kai da su abu jihar a matsayin shirka bilalabi asasin da tijjaniya ta kai ya cancanta da mushi dan wallahi ko shekar da ya jayayya da Allah subhanahu wa ta'ala akan sa shi yasa da ya ce je kana kore ka daga aljanna ta abin da ya fara faɗa ƙala rabbi an zurni Allah ka mun jinkiri zuwa na rabbi na rabbi kuwa Allah sai ce je fa inna ka min kenan ya san wa ke Allah ke amma su waɗannan matsayin da Allah ne ke yi sun zo sun nuna cewa su ma suna wa suna yi don haka suna maganan wani babban Allah ne to maganan shari'a ake ba maganar. amma da an koma hakika Allah Allah ne su ma waye su ma Allah ne ka'ida shine yanzu wannan baitin da wannan yake faɗa cewa shehu Ibrahim ya ce wa ashkuru rabban alhamar rushda alhamar abd rushda sai ya ce wai ka di shara wai shehu Ibrahim yana wai ya bude ma Allah wanda ya shirye da to lokacin zai yi wata magana ne babu ka sai ce ina ma ina ma to eh, wannan ina ma ina ma da kaji ce to akwai magana tun da kaji ce wa ashkuru menene rabban alhamar da alhamar abu rushda ina gode wa ubangijin da ya kimsa ma bawa shari'a sai kaji ce ina ma ina ma sai kaji ce shari'a kenan wai ka kaji a shari'a wai Allah ne ya shirye da shi Ibrahim sai ce ina ma ina ma to a lokacin baro ta yake shi yasa akwai wani yana nan a cikin su wani zindi yana nan wani jirgin ƙato ya zo yana fassara subhanan da zai asara da abdihi sai ya ce wa manzon Allah yana bawa ne daga baitul maqdis daga masallaci mai alfama zuwa baitul maqdis amma da aka yi isra'i da shi da ibrahim ya ji wurin da ba maganan bawa ne kenan annabi ya kuma ya zama ya zama Allah haka ake wannan magana don haka yana da kyau mutane su ga wannan in dai har kana iya ganin abu da abu a matsayin mushrikai to ban ga dalilin da zai sa asasin da jismaniya ta nan a kai ba wallahi tallahi bai zama kafircin da ya kafircin da kafiran maka suke bin shi dan cikin su kaf babu wanda ya jayayya da Allah subhanahu wa ta'ala akan rububiyyarsa kamar ma hasali Allah ya ce wa idza masakum dhurru fil bari sai ce dalla man kuna idan bala'i ya same su wanda sai kira a da sai su daina kiran sunan sai su dawo kiran sunan wani yanzu kuran ba ku sha gani ba ku ga mutum da hoton shi da niyyar cewa wannan hoton yana da wani amfani da zai mai idan bala'i ya taso kuna gani ko ana gani kuma wallahi idan masifa ta taso ba zai kira Allah ba wannan din zai wannan shi ne abin da ake har a gida sai da eh? har a gidaje ana makala ba ana sa mota eh? har mota ana kiyaye dunya hatta yamlu mahadi min ummati wa min itirati yuwadi'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abihi duniyan nan ba ta ba za ta gushe ba har sai imam mahadi ya yi mulki bayan duniya ta cika da zalunci to zai zo ya cika ta da adalci wanda sunan shi ya daidai da sunana sunan mahaifin shi ya daidai da sunan mahaifina to sai zama haka shi sunan shi muhammadu kuma sunan baban shi abdullahi a jama'a ko suka yi ca a kansa ana ganin shi ne a al-mahadi al-muntazir kowa ya ta mabaya a gare shi ya fito to amma fa kan wannan mubaya da imam maliki ya bayar cewa ya halatta duk wanda ya yi mubaya a tilas ya jefar da mubaya a sai ya zo ya bi wannan mubaya da duk wanda ya yi mubaya a tilas ba ta yi ba duk wanda ya mu baya a tilas ba ta yi ba to wannan ba irin wulakancin da bai sha ba sai ta kai ma maliki ya daina fita sallah yana yin sallarsa a gida duk da haka sai da aka bi shi aka yi masa dukan tsiya waɗansu ko ƙananan malamai da ba su kai shi ba haka kashe su aka abu ya yi tsanani ina ganin kamar la'alla hukumar zaɓe daga nan suka samu nasi to ya dai yi kama cewa in tilasta ka aka yi ka jefa ƙuri'a ko a tilasta ka da ƙaihi ko a tilasta ka da kuɗi ba dai kan ra'ayinka ba wani abu ne ya canza ma ra'ayi to matsayin tilas ce to wannan ƙuri'a ba ta kenan ba ta ba za ta amfani ba za a lissafa da ita ba in aka bi ta a musulunci nassi ne daga fatwa imam maliki kuma daga nan ne aka samu eh, sai suka suka gwada shi suka ce to mun ji idan mutum ya yi mu baya a tilas ba ta yi ba to yaya mutumin kuma da aka sa shi tilas ya saki matarsa ya ce nan ma ba ta saku ba Ya sa ya zama kuma dastor a malikiya wa malikun laisa lahu bi mulzami ma mimma alaihi yalzam babu abin da ya lazama na daga saki ga wata yamma maliki matukan tilasta mutum akai to shikenan bayan muhammad nausa zakiya ya fito sai ya sa aka kama rayyafi aka kulle kaga ya ji mulki kenan a madina ya ɗauko usman bin muhammad ya naɗa shi ce shine sakin madina sai wani mutum daga madina ya masa ya samu ko ya tafi kufa wajen abu jafar cikin dare ya isa ya je yana don kwankwasa kofa sai mai tsaro ya fito ce kai lafiya ya ce halifa nake son gani ya ce ya yi bacci ba za a tashe shi ne zace in ka je ka tashe shi in ka je ka tashe shi abin da zan gaya mai muhimmi ne idan ya matsa sai aka taso shi ce ka ji san abin da ke tafiya kuwa yau madina ba ta hannunka muhammadu nafsar zakiyan da kake nema tsawon shekaru to yau ya bayyana ya yi da'awa wa kansa kuma jama'an madina duk sun bi shi sai abu jafar ce ban taɓa ganin makaryaci irin ka ba ni za a yi mawa haka mutanen madina ne za su juya mu baya makaryaci ko kama shi ku je ku kulle mun shi a kurkuku makaryaci kawai a ji aka kulle shi kuma ya tabbacin shi ana nan bayan sati guda sai labarai da takardu suka zo masa gashi har sarkin shi ma fa an ce to aje a fito da wannan mutum ya ce ashe kai mai gaskiya ne ba makaryaci ba ka yi haƙuri kwana nawa ka yi a cikin kurkuku aka ce kwana bakwai ya ce to kowane kwana ɗaya dirhami dubu a ƙirgo mai dirhami dubu bakwai daga cikin baitul a bashi madadin kwanan da ya yi shi kenan ya sallame shi daga nan sai ya ɗauko takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ce inna ma jaza'ul lazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada lan yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم sannan ya rubuta cewa ina gaya maka ina nuna maka ka ji abin zan gaya maka ka dawo kan biyayyata ka tuba ka dawo ka bi ni idan kai haka sai na baka dirhami miliyan dubu sau dubu sannan zan biya maka bashi sukanka sannan ka zaɓi duk garin da kake so ka shugabanta zan baka duk buƙatar ka da kake da ita kuma ka ka gaya mani sai ya kira isa ibn musa shine sarkin kufa wani katafaren jarumin barde ne mayaƙi ya kira shi ya haɗa shi da runduna dubu goma ya ce ga takarda idan ka je ka miƙa wa muhammadu nafsu zakiya kada ka yaƙe shi tukunna ya ku taho da waɗannan runduna yana zuwa sai ya kakkasa su ya sa wata rundunan kan hanyar makka ma'ana ko da eh, wuri ya gudu ya ce to ku tsare shi ya sa wasu hanyar ɗa'ifa wasu hanyar yamen sannan isa da dubu hudu madina takarda da ta iso wajen muhammadu nafsu zakiya da ya karanta ta sai kuma sai rubuta bismillahi rahmanir rahim tunda wancan ya isti'ara da ayoyin da ya kamanta wannan da fasadi to shi ma sai isti'ara ayoyi akan wancan ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastar'ibu da'ifatan minhum yuzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna ala allazina tu'ifu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithina ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون sannan ya rubuta masa maganganu yana ce masa yanzu kai haka kai kake da amana irin wannan amanar da ka ba abu musulman alfarasani ai da kai mai amana ne da baka kashe abu musulman alfarasani ba ka sani wannan fa haƙƙi namu ne annabi tsada aminci ya ce man kuntu maulahu wa aliyun maulahu mu ne jininsa mu ne ‘ya'yansa ba ba ku ba kuma ko da kuke da wannan kuna yin da'awan ne da mu kuma dalilin mu ne jama'a suka bi ku baya rubuta wani takarda ya hada. Eh, ni bayanai masu tsawon cewa mu ne samarin ahalin jannati da sauransu duk ga sannan ya aika masa da abu jafar ya karanta wannan takarda dariya ya yi ya ce habawa Mune za ka danganta za ka mana alfahari da annabi ta hanyar mace kai in kana danganta kanka da annabi ta hanyar mace to mu da maza muke danganta kanmu ko ka taɓa jin ɗan mace ya yi gado a ina ka taɓa jin ɗan mace ya yi gado shi ba magaji ba ne shi ba dangi ba ne shi ɗan gidansu ne can kamar kalmar laraba da suke cewa banuhun banuna wa na banuhum wai mana ‘ya'yanka maza da ‘ya'yanka mata to sai ka nuna ‘ya'yanka maza ka ce banuhun banuna ‘ya'yan waɗannan mazan to su ne ‘ya'yana ‘ya'yan waɗannan matan kuma to ‘ya'yan mazansu ne can na banuhum wa banuhum banuna ce to saboda za ku danganta kanku da annabi ya ce tsaya in gaya maka kaji in mantuwa gare ka annabi mai tsira da aminci ya zo ya tada bafanninsa guda hudu a duniya dukkan su cin jahiliya sai Allah ya ce mashi wa anzar ashira takal bina ka gargadi danginka makusanta sai ya kira su dukkan su amma guda biyu suka amsa a cikinsu guda biyu ba su amsa ba ko ka san cikin biyun da suka amsa ɗaya kakana ne shine abbas hamza da abbas kenan cikin biyun da ba su amsa ba ka san ɗaya kakanka ne shine abu ɗalibi da abu lahabi ya za ka zo ka gaya mana kaza da kaza da kaza e ta gori ta maganganu masu tsawo da ƙarke dai abu mai kasancewa ba a samu sulhu ba dole sai da ta kai ga aka yi mubaraza shi musa ibn isa ya zo yana da lasa mutanen madina yana gaya masu cewa kakku damu duk wanda ya zo cikinmu amintacce ne ba za mu taɓa shi ba duk wanda ya shige gidansa bai shiga jama'an muhammad nafsu zakiya ba ba za mu taɓa shi ba mu shi kaɗai muke nema sai mutanen madina suna ta zage shi suna ta zage shi ka san dai wannan ɗan jikan jinin manzon Allah ne kai ina ruwan mu da kai kaza kaza suna ta zage shi suna masa jafa'i ranar farko kenan rana ta biyu ya sake zuwa da waɗansu jama'a ya hau kan dutsen sarki. yana yekuwa yana gaya wa mutane cewa ku sani mu ba da ku muke ba mutanen madina ba za mu yaƙe ku ba muna ba ku amana ku amintattunmu ne duk wanda bai yaƙe ba za mu yaƙe shi ba nan ma suka dinga zage shi su dinga yi masa jafa'i to wan shekari rana ta uku sai ya ɗebo jama'arsa gaba ɗaya wajen dubu hudun nan ya zo da su ya hau kan dutse sai ya sake maimaita wannan magana cewa ya mutanen madina ku fito ai ya mutanen madina ba da ku muke ba kar ku damu da muhammadu namsu zakiya muke shi kuma ba jayayya muke da shi ba in ya miƙa wuya shi kenan to da suka ga jama'an da ya fito da su a ranar ba wanda ya zage shi da kanke sai suka fige suna neman amana amana amana to shikenan sai muhammad nasu zakiya ya fito da jama'arsa jama'ar da suke bayansa sun kai mutum dubu ɗari da makamansu da komai ya ta shawarar to mu tsallaka ne mu je a yakin a bayan gari ko kuma basu su fito a su shigo ne da ƙarshe dai sai suka gina ganuwa kamar yadda aka yi yakin ahzab to wajen gina ganuwan nan sai aka kuma tada da dutse irin shigen yadda annabi ya tada da dutse a zamaninsa sai aka yi ta kabbara ana jin daɗi cewa to yadda Allah ya maka yadda Allah ya waka kanka, to kai ma haka Allah zai maka Allah zai baka nasara ke Aka ta ta yi to da ƙarshe dai aka waye gari a cikin watan Ramadana. sha hudu ga watan Ramadana. bayan an yi sallar la'asar sai ya hau yana hudu ba a cikin hudu ba sai yana cewa wannan mubaya'a da muka sa ku kuka yi mun sanya ku kun yi wannan mubaya'a ne domin Allah da manzansa amma duk wanda yake nufi ya tafi tare da mu babu laifin tafi tare da mu wanda ya ga kuma yana da buƙatar komawa gida to ya koma gida ɗin babu komai mun yafe mashi abin mamaki ikon Allah wannan kalmar da ya faɗa ita ta karya mai jama'a yana faɗin wannan kalmar kawai shi kenan yadda ka san an yi sallama daga masallacin juma'a kawai jama'a suka kama watsewa akai ta watsewa akai ta watsewa akai ta watsewa sai dawo akan jama'a 'yan kaɗan ashe musa ibn isa ya sa an dinga sauki surdi na dawakai ana cike wannan gano wadda suka yi ramin da aka tona ɗin sai da aka cike shi ya zamo za a iya takawa a tsallaka sai suka dinga tsallakowa suka dinga tsallakowa suka dinga tsallakowa fa nan aka kama yaƙi ma subhanallah a nan an kashe jama'a mayawaita na juna an kashe jama'a su mutanen madina mutanen amsu zakiya an kuma kashe mutanen kufa wato su mutanen abu jafa kenan ƙarƙashin jagorancin musa ibn isa yaƙi kenan fa tsakanin abbasiyawa da kuma alawiyawa an kashe jama'a mayawaita ɗaruruka da ƙarke abubuwa suka yi tsanani abu ya kai makwara sai jama'a fa na muhammadu nafsu zakiya suka dinga zanzarewa sun ga za a ci ƙarfinsu suka dinga zanzarewa suna guduwa wasu suna hawa dutse wasu suna raɓewa yasa aje a taro su a ba su haƙuri su dawo amma ina sun tsorata ga dare yana ƙara matsowa magarba ta matso a haka dai sai da ta zama yana cikin jama'a 'yan kaɗan har ya zamo <coughs> muhammad nafsu zakiya yana cikin jama'a yana cikin iya zama shi kaɗai kawai mutanen musa ibn isa suka kewaye shi wani ya kai mai sara a ƙasan kullansa sai ya faɗi ya durƙusa yana ya jama'a ni fa ɗa ne na annabinku ni fa ɗane na annabinku sun yi haka za su ci gaba da saransa sai dubi ne ah, ka haɗa bata komai da bin ka hada bata ya ce ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi ku ku raba da shi <coughs> sai aka raba da shi aka kyale shi yana zuwa sai ya ture shi ya kaya da shi kawai sai ya sa wuka yanke kan to dama shi manufarsa kenan shi yake son ya yanke kansa ya yanke kansa ya je kai wa musa ibn isa cewa gashi an gama da muhammadu nafsu zakiya nan? mutanen madina sun watse aka ɗauki kansa aka tsira a mashi aka taho da shi kufa aka kawo abu jafar almasau abu jafar ya ji daɗi ya yi farin ciki yasa aka ɗora wannan akan akan faifai aka je aka je yame aka zagaya da shi aka je sham aka zagaya da shi amma a can a madina gangar jikinsa an je an rufe ta a baki'a su kuma yan uwan shi magoya bayansa da aka kashe aka kwashe su aka kai su makabartar yahudawa aka binne su a makabartar yahudawa haka suka yi musu to a nan a wannan shekara sai a shiga eh, wannan shekara sha biyar ce wanda kafin wannan shekara shekara ta arba'in da uku ita ce shekara da ta zamo shekara mai tarihi ga ilimi Abin da aka yi wa imam maliki na wannan dukan da tsanani da wulakanta malamai da aka yi da suka ba da fatawa akan wanda ya yi mu a tilas mu baya a shi ba kawai sai suka koma kan ilimi a shekara ta 143 a wannan shekara aka rubuta muwadda malik a wannan shekara imam maliki ya rubuta muwadda malik a wannan shekarar ibn ishaqa ya rubuta almagazi a wannan shekarar abu hanifa ya rubuta alfiƙihuwar tare ai alfiƙihuwar ra'ai wa ra'ai kuma a wannan shekarar ibn jurajin ya fa ya rubuta ya fa rubuta tafsiri so abu lais laisu bin sa'ad ya fara rubuta hadisai lallai an fara rubuta hadisi tun can zamanin umar bin abdul aziz awwalu jami'ul hadisi wal asar ibnu shahabin amira lahu umar to amma a takardu kawai suke an rubuta ne kawai a takardu ba a yi su tartibar a littafi ga babin tsarki babin alwala babin sallah babin zakka duk ba a yi su ba sai a wannan lokacin aka fara shi yasa za a ga karatun muwadda malik na hadisai sun bambanta za ka ga hadisan ba su da au. a lokacin ana matsayin man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ku minan na. a wani matakin kawai ake duk wanda ya annabi ƙarya to ya zaɓi wurin zamansa a wuta shi ɗan wuta ne ba awo a ce wannan hadisi sahihi ne ko wannan hasani ne ko wannan ra'ifi ne ko wannan ma'luli ne ko wannan mawqufi ne ko wannan mataki-mataki ko wannan marsali duk waɗannan ba wannan matakan sai da su imam bukari suka zo to duk littafin da ka sani waɗannan suna gaba da shi in ba alƙur'ani ba shi ko daban yake littafi dai a rubuce to a wannan shekarar zamanin mulkin abu jafar al-mansur shekara ta ɗari da talatin da aka yi su aka fara yin su shekara aka yi muwaɗa malik su sufiyanin sauri duk a zamanin sa kai ta rubuce-rubucen su sannan a wannan shekara an samu wadata wanda abu jafar ya faɗaɗa masallacin madina da masallacin makka sannan sai mu'araka ta gaba ta ɗan uwan shi muhammad nafsa zaki wato ibrahim shi kuma yana basara da ya hito yake kira zuwa ga da'awa ta ahlul baiti basara ta amsa masa sannan a kufa mafiya yawanta duk sun amsa masa sannan yamen ta amsa masa duk ba tare da abu jafar ya sani ba domin jama'ar shi sun mafi na ɗan uwan shi yawa tunda shi madina ce kawai amma shi di yanki yanki din nan sun miƙa wuya a gare shi in ba dan allah da ikon shi ba to lallai ƙarfin jama'an waɗannan mutanen to da sun juyar da mulkin abuja ba amma ala da ikon shi shi ɗin ma haka aka aika mai da isa ibn musa da aka aika ma iyayen shi shi aka aika mai shi ma da runduna ya je ya same shi a basara to za a tafi shi abu jafar mutum ne mai hulɗa da mabuga ƙasa masana taurari yana da masu wannan yakan ce su mai bayani to suna ce masa kakka da ranka yaɗe ko waɗannan mutanen sun kafa mulki ba za su wuce kwana saba'in ba ba su kafa mulki ba in ma sun kafa mulki to ba za su wuce kwana saba'in ba to kamar tsawon mu baya da aka yi masu kenan ba ta wuce kwana saba'in ba ta zo ta rushe kuma aka je shi kam ibrahim ana zuwa lokaci guda aka fada masa aka kakkashe jama'arsa aka kakkashe jama'arsa wasu suka gudu to duk wanda aka kashe sai a yanke kansa ashe cikin jama'ar da aka kakkashe din akwai ibrahim din shugabansu aka yi ta neman kawunan sai daga baya a cikin kawunan sai aka ga ai ga kan ibrahim din kafin ai haka wani masanin taurari ya zo ya gaya ma shi abu ya ce kai ranka ya an fa kashe ibrahim idan kuma baka yadda ba yanzu ka kama ni ka je a kulle ni idan kuma ya tabbata ba a kashe shi ba a hito da ni a kashe ni zuwa ta jim kaɗan kawai sai ga labari ya zo kawai sai ga kan ibrahim an kawo ya ce kai je ka kawo abin da kake son in cika mashi da kuɗi ya ce wannan mai masanin ƙasar haka yi masa an yi tambaya ne a aka rubutu a waya ba na amsa tambaya a wannan shirin ƙa'ida ta kenan in kana da tambaya ka samu gida ƙa'ida ta kenan na na mutu. ƙa'ida ta kenan ni ba a yi mun tambaya a nan a wannan shirin in tambaya kake da ita same ni gida illa iyaka ba magana nake kan alwala ba ba magana nake kan sallah da sauransu ba akwai malaman da suke wannan sai kuma ni kan tarihi nake tambaya kuma ko kan tarihi ne ni ba za ka yi mun tambaya ba ka je ka samu gida zan maka bayani insha Allah yawwa sai ya zamo da aka kai masa kansa shi kuma sai ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya ce yanzu nan shi di ya kashe waɗannan mutane biyu biyun ahalumeti di ya kashe su damuwa ta dame shi shi abu jafar ya yi kuka matuƙar gaske yana cewa ibrahim allah ne ya jarabe ka da ni ya jarabe ni da kai ban so haka ya kasance tsakanin mu ba ya ta kuka sai da mutane fadawan suka suka suka gaya mai cewa ai ranka ya daɗe shi ne ya shiga haƙƙinka amma Allah ya fi mashi da abin da ya yi kai kuma Allah ya baka haƙuri kai fadanci shi kenan kawai sai suke jiki to wa billahi wato idan mutu ya ɗauko tarihi na ahalubaitin nan wanda shi abu jafa ɗin ya ta yin gori wa shi muhammad nafsa zakiya cewa ai sun ta yunkurin neman wannan khalifancin sun kasa sai da na ali ya ce ya kasa sai da na ya yi ya kasa abin bai ma'ana sai na ali bai ba kuma sai na Hassan an ban mai abin ya ji ya sayar ya danka mutane hannun banu umayya ya yi ta gori to sai ga mulki amma su allah bai ba su ba sai ba waɗansu su to wani iko ne na Allah wani iko ne na Allah wato walau kanatid duniya jaza'an limu husini izan lam yakun fi za'ul zalimi wa qad ja'a hal anbiya wa karamatan wa qad shab'at fiha budunul ma'ana da duniyan nan sakamako ce ga mutumin kirki to da azalimi bai ji daɗinta ba to amma sai gashi a duniya dabba ta ci ta ƙoshi amma annabi yana ce yana shan yunwa to shine ma'ana faɗar da Allah ya ce inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira to wannan kalma wannan kalmar ita ta hana su mulki Allah bai ɗauki mulkin duniyan wani abu ba inda wani abu ne su kaɗai za su ta yi shi shi yasa manzon Allah a lokacin da ya daidaita addini ya kafu zai rikide ya zama mulki shikenan sai Allah ya ɗauke shi annabi ba mulki yayi ba sai Allah ya ga su sun wuce su yi mulki sai ce wayu ɗahirakum ta ɗahiran ka gani sai a ga kaman ba wulakantar da su Allah ya ba cika ce Allah ya ba su da kamala da shahada ai ana sane tarihin nan na sayyidina Hussein da zai taho kufa suna ta neman shi suna ta neman shi ana cewa kakkaje in kaje za su kashe ka kada kaje kada kaje ya ce ina ya yi mafarki da manzan Allah ya gaya mai wata magana sai ya je wannan shi ne yuzhiba kuma rajisa akwai duniya ciki da mulkin ta shine rijisan ba wai da datti kawai ba wannan ba shine wannan duniyan shine datti a gunsu li yuzhiba ana kuma rajisa duniyan da mulkin ta wai dahira kuma ta dahiran kuma wannan shahadar da suka yi to Allah ce Allah ya ba mu albarkacin manzon Allah da kuma iyalan manzon Allah Allahumma